Bayan kwashe watanni ana jayayya tsakanin hukumar tsaro ta FBI da kamfanin Apple. Yanzu haka FBI ta ce ta samo wata hanya da za ta iya buɗe wayar iPhone ɗin nan mallakar ɗan bindigar da ya kashe mutane a garin San Bernardino. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce an nuna wa FBI hanyar da za su iya buɗe wayar. Haka kuma lauyoyin ma'aikatar sun buƙaci babban alƙalin tarayya da ya soke zaman da za a yi a yau talata domin samun lokacin da za a iya gwadon wannan sabuwar hanya. sama da watanni biyu kenan ake takaddama tsakanin Apple da FBI wanda har ya janyo ce a duniya baki daya. Bayan da kamfanin Apple ya hau kujerar naki domin kare sirrin bayanan abokan cinikayyarsa duk da cewa akwai manufofi da dama da suka haramta wa kamfani damar ba da bayanan jama'ar da ke amfani da kayansa.